sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkan ku da asuba, ta da fatar an wayi gari lafiya a wannan safiya ta yau Alhamis. 22 ga watan Yuli shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya da fatar an yi sallah lafiya tare da gudanar da shagulgulan sallar cikin kwanciyar hankali da lumana. Allah ya maimaita muna ta baɗin baɗin baɗaɗa Allahumma amin. Yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia na cewa karfe ɗaya na tsakar dare. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikinmu muke gabatar muku. Amma kamun ku ji abin muke tafa da su bari mai ta fara muna da kanin labarai. A jiya Laraba Jill Biden ta fara ziyarar ƙasa da ƙasa karan farko ita kaɗai a matsayin matar shugaban ƙasa don jagorantar tawagar 'yan wasannin Olympics zuwa Tokyo. Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta ki amincewa da zaben wasu 'yan majalisa biyu daga jam'iyyar Republican a matsayin mambobin kwamitin binciken farmakin da aka kai akan gidan Majalisar Dokokin Amurka. Akalla mutane 25 suka mutu a lardin Henan da ke China bayan wata mummunar ambaliya da ruwan sama kamar da bakin kwarya ya haddasa. labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A cikin taskar rahotanni kuwa za a ji wai ko mai shugaba Muhammadu Buhari ke nufi da cewar matasan kasar malalata ne? Raggagi wanda akwai gonaki akwai aikin yi sun ƙi sai su je suna surutan banza da ofisi maganin su. Haka zalika gwamnatin ta Muhammadu Buhari ta ce za ta yi iya bakin ƙoƙarinta don ganin ta cika alkawulan da ta ɗauka a lokacin yakin neman zaɓe. Duk wanda ke cikin ƙasar nan zai ji daɗi kwarai da gaske domin wannan addaba da waɗannan abubuwa na rashin tsaro suka yi wa ƙasa baki ɗaya. Kaɗan daga cikin abubuwan da muke tafa da su kenan sai a gyara zama. Bayan nan za mu kawo muku shirinmu na domin iyali. wanda Grace Alheri Audu ta shirya kuma za ta gabatar. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A jiya Laraba Jill Biden ta fara ziyarar ƙasa da ƙasa karan farko ita kaɗai a matsayin matar shugaban ƙasa don jagoranta tawagar 'yan wasannin Olympics zuwa Tokyo inda ake samun karuwar masu kamuwa da covid-19 sosai cikin watanni shida ta yada zango a jihar alaska a kan hanyarta ta zuwa japan kuma ana sa ran za ta je hawaii kafin ta dawo washington sakatariyar yada labaran fadar white house jan saki ta faɗa ranar talata cewa shugaba joe biden da mai ɗakinsa dukansu suna ganin yana da muhimmanci wani a matakin koli ya jagoranci tawagar kuma jill na fatan yin wannan doguwar tafiyar don karfafa 'yan wasan na amurka da za su fafata a wasu wasannin na olympics a cikin mummunan yanayi yau alhamis da rana ake sa ran matar shugaban za ta isa filin jiragen saman sojan yakota da ke tokyo kuma za ta halarci wata liyafar cin abinci da prime minister yoshishida shuga da matarsa mariko shuga a fadar akasaka shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta ki amincewa da zaben wasu 'yan majalisa biyu daga jam'iyyar republican a matsayin mambobin kwamitin binciken farmakin da aka kai akan ginin majalisar dokokin amurka ranar 6 ga watan janairu tana nuna cewa za su kawo cikas wajen gudanar da sahihin bincike pelosi ta sanar a jiya laraba cewa game da sahihancin binciken da kuma hakikan cewa kan gaskiyar da kuma damuwa game da kalamai da matakan da waɗannan mambobin suka ɗauka Dole ne in yi watsi da shawarar zaben 'yan majalisar wakilai Banks da Jordan a kwamitin. A jiyan kuma shugaban marasa rinjaye a majalisar wakilai Kevin McCarthy ya mai da martani ta janye dukkan mambobin kwamitin da aka zaba su biyar ciki har da Jim Jordan da Jim Banks abokan hulɗar tsohon shugaba Donald Trump na kusa da Pelosi ta ki amincewa da su. Akalla mutane 25 suka mutu a lardin Henan da ke China bayan wata mummunar ambaliya da ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka kwashe kwanaki da yawa ana yi ya haddasa. Kwararru a fannin yanayi sun yi hasashen za a ci gaba da ruwan nan da kwanaki uku masu zuwa. Ruwan ya mamaye tituna a fadin babban birnin Jongjo abinda ya tilastawa masu ababen hawa tattakawa cikin ruwan mai yawan gaske da ya shafa motoci da yawa wasu motocin kuma ya tafi da su haka kuma ambaliyar ta shafa hanyoyin jiragen ƙarƙashin ƙasa inda matafiya suka nuna bidiyon a kafafen sada zumunta a lokacin da suke jira a kai musu ɗauki a cikin ruwan mutane sha biyu suka mutu an kuma ceto wasu fiye da ɗari biyar bayan da ambaliyar ruwan ta shafa wata hanyar jirgi ta ƙarƙashin ƙasa a cewar kafar yada labarai mallakar gwamnatin ƙasar. je ga labaran duniya kashi na biyu, bar mu fara da wannan rahoton da ke saman faifai. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce wasu matasan kasar ragwanci ke hana musu neman abinci ta hanyar halal har ma su kai ga shiga cikin miyagun ayyuka. Shugaban na magana ne bayan samun rahoto da ke nuna cewar kimanin kashi biyu da dugo biyar na filin noma da ke Najeriyar kaɗai ake amfani da shi domin noma, wanda sauran kuwa ba a cin gajiyar shi a ƙasar. Wakilin muryar Amurka daga birnin tarayya Abuja, Nasiru Adamu El Hikaya, ya aiko muna da ƙarin bayani akan kalaman na shugaban. da yake amsa tambaya daga manema labaru a murnar babbar sallah a daura shugaban ya bukaci 'yan najeriya su kara dagewa wajen amfana da albarkar faɗin kasa wajen neman abun dogaro da kai shugaban wanda tuna shekarun baya ya zayyana wasu matasan najeriya da cewa masu kasala ne ya karfafa matsayar tasa ga nuna ragwanci na daga dalilan shiga miyagun ayyuka. Eh, su yi kokari um, su kama waɗanda ba son zama lafiya. ragagi wanda akwai gonaki akwai aikin yi sun ƙi sai su je suna surutan banza da ofi su yi maganin su thank you very much kasancewar shugaban ya yi magana ne a takaice bai taimaka masa ta fuskar labaru garba shehu ya yi karin bayani an kawo masa rahoto cewa kashi biyu da rabi bisa ɗari na filin da ya kamata a ce ana noma gonaki su ake cin moriyarsa a ƙasar nan me ake yi da sauran kuma a ce babu aikin yi a akwai lalaci dai mutane a tashi tsaye a rungunu noma musamman ba wai don a ci da kai ba ma sai a azurta abin nan kuma ƙasa ta azurta don za a iya fitarwa a saida a ƙasashen waje magana ta cewa a fito da mugaye a cikinmu dama haka ake yi idan bako ya zo cikin al'umma jama'a za su fito su kai shi ga mai gari ko dpo ko 'yan security a ce bako ya shigo mana a kuma san me ya kawo ka inda kyakkyawan aniya ya zo a zauna da shi in mugu ne a ce matsa gaba wannan hanya da muka bari shi yasa abubuwa suke lalace mana kuma idan aka koma ga yin hakan to lalle kamar yadda shugaban muhammadu buhari ke faɗa zaman lafiya da kwanciyar hankali zai dawo mana cikin kasar mu duk da cewa kujiyoyin da ke zaman lafiya da yanzu haka ake noma akwai da dama waɗanda shiga daji kan zama tarko mai hatsari hakanan lamunin noma da ake bayarwa bai fi shiga noman ba sai wasu lamura na daban da suka hada da gina gidaje da sayan babur ko mota kai har ma da sabon ɗinki. suna da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki ɗaya. Har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu. Ranar Lahadi ake sa ran manyan jami'an diflomasiyya Amurka da na China za su gana a daidai lokacin da ake ci gaba da samun tankiya tsakanin Amurka da China. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗa a jiya Laraba cewa mataimakin sakataren ma'aikatar wendy sherman babban jami'in diflomasiyya na biyu a amurka zai gana da ministan harkokin waje wang yi da wasu a birnin tianjin da ke china a zaman bangaren wata ziyara zuwa nahiyar asiya da ta hada da yada zango a japan koriya ta kudu mongolia da kuma oman ganawar da shaman zai yi da jami'an china na zuwa ne yayin da gwamnatin biden ta zargi china da tanzana kutsen yanar gizon manhajar wasiƙun microsoft exchange ranar litinin amurka ta fara tuhumar wasu jami'an china a kan zargin ƙoƙarin satar bayanan sirrin kasuwancin amurka da fasaha da kuma bincike a kan cututtuka china dai ta yi watsi da waɗannan zarge-zargen Kiyasin da ke nuna yadda 'yan Taliban ke kwace yankuna cikin sauri a fadin Afghanistan ba karya ba ne, a cewar manyan jami'an sojan Amurka da suka faɗi cewa watanni masu zuwa za su zama na gwajin shugabanci ga gwamnatin Afghanistan. Janar Mike Miley, shugaban manyan hafsoshin sojan Amurka, ya faɗa a jiya Laraba cewa kimanin gundumomin Afghanistan 212 kusan rabin gundumomin ƙasar na hannun 'yan Taliban a yanzu haka. kuma dakaran taliban na ci gaba da mamaye wajen manyan biranen larduna 17 cikin 34 na kasar abin da suke so su yi shine keɓe manyan wuraren da ke da jama'a da yawa a cewar miley a lokacin da yake magana da manema labarai a ma'aikatar tsaron pentagon ya ƙara da cewa abin da suke ƙoƙarin yi kenan a kabul kuma yanzu haka sun ƙwace yankuna da yawa Wannan bayanan na zuwa ne watanni biyu da rabi bayan da Amurka da abokan hulɗarta suka fara janye sauran dakarun su daga Afghanistan. cikakkun labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu bar mu je ga rahotonmu na gaba. daidai lokacin da aka ta so ɗan rajin kafa a ƙasar Oduduwa ta Yarbawa, Sunday Igboho daga ƙasar Benin inda jami'an tsaro a can suka samu damar cafke shi. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tabbatar wa 'yan ƙasar cewa gwamnatinsa za ta yi iya bakin ƙoƙarinta don ganin ta gurfanar da duk wasu masu tada ƙayar baya. A cikin wannan rahoton mai baiwa shugaban ƙasar shawara. Malam Garba Shehu ya yi wa abokin aikinmu Umar Faruk Musa ƙarin bayanin me suke nufi da hakan. To ai ita doka ga yadda take. Shin ka amsa laifinka? Ka nemi ai maka abubuwa ka tuba? Ai wannan son kai ne da kuma taron gaba. Kamata ai wani wanda duk hukuma ta ce tana ciki ya ko tana neman sa saboda ya laifi ba boye shi za a yi ba sai a fito da shi ko? In ya so in ya gabatar da kansa ya nuna ladabi ya bi wannan kuma shugabanni su za su shawara ko a yi afuwa ko kuma a doka ta aiki a kansa. To kana ganin ana tabka irin wannan laihi na kashe mutane da kona 'yan sanda da ofisoshinsu da miyagun ta'addanci kuma a yahewa mutane ba a masu hukunci ba domin ya zama izina ga waɗanda ke tunanin ta da kayar bayanan gaba? Wannan tambaya su waɗanda suke wannan kira su ya kamata a musu ita. Shin sun gamsu cewa mutanen da suke wannan ta'adi kuma wai su za a runguma? To shugaba Buhari ya jinjina kuma ya gode wa Allah cewa cewa sojan saman nan da 'yan ta'adda suka harbo sa ya tsallake rijiya da baya ɗan al'umma wannan yake sun cece shi shin wannan ba tashin hankali ba ne cewa 'yan ta'adda na har suna da makaman harbo jirgin sama kuwa? shugaban muhammadu buhari ya nuna damuwarsa akan faduwar jirgin nan da aka ce ya yi amma hakika ya nuna jin daɗi cewa dai matuƙi dai ya tsira da ransa ya aka yi jirgi ya faɗo ya aka yi aka harbo shi aka yi a bari bincike ya bayyana abubuwan nan. malam garba shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya tattauna da na da shi a abuja a waje daya ambasada adamu daura wani mai shahi kan al'amura a najeriya ya yi mun tsokaci dangane da ya ɗauki wannan bayanai na shugaba muhammadu buhari inda yake cewa to wannan muhimmin mataki ne shugaban ƙasa ya ɗauka kuma babu shakka duk wanda ke cikin ƙasar nan zai ji daɗi kwarai da gaske domin wannan addaba da waɗannan abubuwa na rashin tsaro suka yi wa ƙasa baki ɗaya matsayinmu na mabiya talakawan ƙasa abin da ya kamata mu yi shine mu ci gaba da ba gwamnati haɗin kai da kuma bayanan sirri akan duk wani wanda yake tada hankali wanda hukuma take nema kana ganin wannan harbowa da ake cewa an yi wa jirgin nan ba babbar barazana ba ce ga jami'an tsaro waɗanda suke amfani da jiragen saman nan wurin murkushe 'yan ta'addan arewa maso yamma masu garkuwa da mutane? To babu shaka wannan barazana ce amma ba za a iya kiranta babbar barazana ba domin in ka lura a kwanakin baya waɗanda aka rika kamawa suna safarar makamai an same su da manya-manyan bindigu waɗanda ake ganin cewa suna da ƙarfin hargo jirgin sama idan yana ƙasa-ƙasa domin makaman da suke da shi wanda ake ganin za su iya harbin jirgin sama sai in yana tafiya kusa da ƙasa magana tsada abinci da ta rayuwa da shi ma shugaba buhari ya yi magana a kai an koka cewa al'umma ma suna da nasu laifin domin suna amfani da kowane irin yanayi domin su tsawwala farashin kayayyakin su. amma hakki dai a gwamnati ne yake domin ta tabbatar da ta fitar da dokoki ko sharuɗan da za a hana ƙara farashin kaya in ba da izinin ta ba ko abinda hukuma take iya kayyadewa kamar su mai wanda ita take kawowa ita kaɗai take shigo da man fetur kaga dole ne tana iya kayyade shi domin in ta ce ba za ta baka ba abin da za ka yi. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya. Ubangiji Allah ya ba su ikon sauke wannan nauyin. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya ya Allah na Allah ni Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali alheri Grace abdu ce ke muku fata alheri da kuma fatan iyali na lafiya. A ci gaba da neman fahimtar yadda dokar da aka kafa a karamar hukumar Gumel ta jihar Jigawan Najeriya da ke haramta yin kayayyakin aure da suka wuce kima za ta amfani iyali. Bakin da wakilin Muhammad Ibrahim Kwari ya gayyato a shirin sun mai da hankali kan yadda dokar ta fara tasiri a ƙaramar hukumar. Bakin dai su ne Honorable Salisu Abdullahi Gumel da Comrade Yahaya Shu'aibu Ungogo da kuma barista Amina Umar Hussein. Ga ci gaban bayanin Honorable Salisu kan tasirin dokar. Mu har yanzu tun da aka fara wannan dokar to date tsakanina da Allah. ni a dai saboda dokar akwai abu kala biyu ce akwai abu visible akwai invisible shi ah, wannan visible abinda za a iya gani akwai abinda za a iya gani da ido akwai abin da sai hali ya sallah hmm. misali abinda za a iya gani shine kamar a kama event center a zo a taru a zo a ɗauki amarya da dare a zo a sa anko a ringa yawo duk wani wani abu da ido zai gani ni tsakanina da Allah ban taba gani ba amma a abin da ba a gani kamar wani kai kayan aure a ɓoye ko a kawo kayan aure kamar yadda doka ta ce in so a biyo dare a kawo wannan for them ya rike ruwansu amma dai abin da na sani shi talaka wanda zai ciwo bahi ba zai ci bahi bai kawo kayan aure a ɓoye dama ya ce so yake in yi ka rinka daga ana cewa ya jirmi kaza duk da kun san a ɓoye za a daga mai amfani ya kawo e kenan na biyu ya san in ya kawo kayan auren za a kawo masa gara ya sayar ya biya to ba shi da yakinin gara kuma shi ba zai complain akan ba a kama ya gara ba domin ta zama doka. barsa kin ji faɗi da ƙalubalen wannan doka kwalliya ta biya kuɗin sabulu so a wurin mutanen gumar. To ai ba ba wai farkon ba. Ko tana biyan kuɗin sabulu. <laughs> To ba ya faɗa ya ce tana biya amma mu abin da muke so a Najeriya an sha yin dokokin da farko daga baya a neme su a rasa. Hmm. Ina jin a Kano an yi dokar ɗaukan amarya suwa duk ina suke yau. Abu ɗaya da nake son mu duba idan a socially kar na zan magana a matsayin lauya amma yanzu magana a matsayin social aspect na dokar nan. idan ka duba kamar yadda kwamarat ya faɗa dokan nan ta fi kallon sassauci ga maza akan mata babu inda dokar ta magana akan kayan ɗaki wanda in duba za ka yi da tsari na shari'ar musulunci ca aka yi kayan ɗaki kar iyaye mata su kaga dokar ba ta magana akan wannan ba mm. duk abin da zai ka sassauci ga namiji shi dokar ta kalla shi ta yi ba maganar lefe ba maganar da kayan na gani ina so duk abu kuma kamar yadda nake gaya maka idan muka kalla abin ta fuskar social aspect of it zamantakewa zamantakewa kullun so ake yi mutane su gamsu da karan kansu ba sai an zo musu da doka ba kamar yadda ɗazu da nake gaya maka cewa mu samu behavior change mu canza ɗabi'unmu ko da doka ko ba doka ko ni musulma ce ko ni ba musulma ba ce ko ni mai hankali ce ko na san daidai na san ba daidai ba na san gaskiya na san karya ba na buƙatar wata doka da za ta zo ta ce min sai kin yi kaza mu fara zuwa daga gidanmu daga tarbiyyar ƴaƴanmu mu dinga nuna musu ga yanda za ku yi duk abin nan da ake fama a Najeriya da maganar iyali da ta ci ta ki lalacewa a gidajenmu na aure musamman kasar hausa yanzu wannan dokar in aka yi ta ina mai tabbatar maka da cewa ba fata nake ba an ce zannu kai da muminin kai wa mumini zaton alkari amma wannan dokar nan gaba za ta haifar da haihawa na zawarawa saboda anan auren ya yi sauki um, comrade wai gaskiya ne cewa a yanayi na zamantakewa da ake bukatar abin da ake cewa change of attitude ko additional change wato canza tunani da kwakwalen mutane wai ba a bukatar dokar nan shi wannan janibi a bukatar a samar da wata doka mai wato kama da irin wannan ta mutanen gumal dina. wato wani abu da mutane suka kasa ganewa yanzu saboda juyin duniya mutane sun kasa gane cewa duniya yanzu ɗaki ɗaya ce ba ma gari ɗaya ba ne Mama global village ba ah, ne global room akiɗi ne duniya akiɗi so maganar dokan nan ba yanzu ne zaka kalle ta ba hmm. saboda duk wanda canje-canjen da muka samu ai da event center da showrooms da duk wani abu hmm. an ka kula an yi kawo shi ne globalization ne hmm. so wannan ba zai tasi a sai aure da social media suna nan ana ta wasu abubuwa ka ba da lokaci lokaci ne shine zai bayyana menene zai faru zuwa gaba amma abin gaskiyar magana shine min um, ita ce watan lalacewar maza tana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kawo irin wannan dokoki gaskiyar magana shine lalacewa da lalaci na maza da rashin kulawa da maza suke da shi akan mata yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo irin wannan abubuwa eh, bayan ma haka ne kenan uh, change of attitude din wannan a samu sauyin wannan lalacewar ana bukatar doka ko ba a bukata eh, kamar yadda ita barista take magana watan abubuwa su suke yin kansu kamar yadda ke faɗa ci gaban zamani eh, me ya kawo wannan ne lalaci ne da rashin kulawa da rashin soyayya ni abin da ke gani menene a ciki in kai magana kana tikin kato kai kai shekara ashirin an ce kai kayan ka ce wanda ba za ka iya ba Ni a ciki duk lalacewa ce to ta kai to the level ma zuwa gaba za ka ga babban matsalar zamu fuskanta shine ciwon ma ne ma take ta gagara mutane suna ganin ai ba ma musamman ma in tana da abin da za ta yi amma mutane suna tunanin ai da rabi za a yi in tana da aikin da za ta yi ita ma ta ba da gudunmawa. kwanan nan na ji rigima wai wai wai wani matarsa tana aiki wai wai shi abin da take siya bai gamsar da shi ba ba kayan take ba kayan da take siya irin miwa ne in ta albashi tana daukan tana dan siyan kayan miya ta sai magi ta sai abubuwa dai na eh, yana gani yana gani ya kamata ya kamata ta kara wai ya kamata ta kara saboda shi ba ma wannan yake so ba shi kudin yake so kai ka ji wai kudi yake so saboda haka aka zauna kuma a gidansu wai aka yadda wai aka ce wai to shikenan da Allah ta rinka bani naira dubu ashirin da family nace to nake tambaya dan me sai aka ce wai dan a zauna lafiya kirkiri an yadda an tilasta mata ta bada dubu ashirin kudin ta ba hakin ta bane wata dinga ba shi ruwan kudi eh, wai kudi ta wa da wai fushi da kaiwa gida da kara wai shi wai baya son taimakon da take mara in kind shi in kashi ke su ai monetize to ai monetize komai to to wannan wannan menene irin wannan to ba ma wani yin ke ma wanda ke da abin da zai yi kenan so ire irin irin wannan matsala ce na farko akwai matsalar tattalin arziki gaskiya ne akwai matsalar tattalin arziki ba musu a wannan amma kuma akwai matsala ta lalacewa ta zuciya ta gazawa ta rashin kulawa ba ma ka san meye macen ba ba ma ka san meye auren ba kai kana ganin ka samu abubuwa a sauƙaƙe da shaurinsu a kawo ma mata da shaurinsu a shekara ashirin ana kula da mata a gidansu a ɗauko ma ita cincak bayan ta girma kai ka zo kana magana cewa rana guda da zaka yi mata wani abu kai abin da kake ji kenan kuma iyayenta duk da aka fa su za su yi maka kayan ɗaki a taka tifar da zaka kwanta a kai daga gidansu za a kawo maka ita kawai ɗaki za ka ba su to shi ne sa aka ce a sauƙaƙa wa juna ah, to su kuma iyayen aka sauƙaƙa musu shi iyayen matan ita matan da ta zo daga gidansu wani irin sauƙi ya kai mata honorable ɗaya daga cikin ƙalubalen wannan doka taku shine an yi maganar enforcement yadda za a zartar da ita sannan kuma an ce ta karkata ne a bangaren maza me jawo haka ba ku kalli alike bangaren mata da makomarsu ba watakila ba a yi la'akari da watakila abin da ya kamata abin da makoma sannan ana cewa ma za ta jawo yawan saurawa nan gaba aka tafa haka to gaskiya mu mun kalli wannan yanayi kuma magana ta farko tsadar aure ba ta kawowa saki kuma eh, tsadar aure ba ta kawowa ka zauna da mace kuma arhar aure ba ta kawowa saki mudumin auren nan mun gani tun ana ba da tinkiya wacce ba ta wuce ɗari shida ba na aure na ita ce har yanzu taladan noma ina tare da ita. Ƙarawa? Ah, wane ne? <laughs> Saboda sorry. Ka ce shi na wajen wani ƙari. So saboda haka batu da ake yi na cewa wai ba mu taimaki bangaren mace ba ba kula ba eh. to bari in gaya muku ta inda muka kula da bangaren mace har yanzu akwai rahin fahimtar dokar da abin da ya jawo yinta shi sa ake kallon ba mu kalli bangaren mace ba bari in fara muku bayani kuji na gaya muku cewa 'yan mata suna shiga harkar lalacewa da shaye-shaye da shafe-shafe ta hanyar abubuwan da suke wanzuwa a aure na ƙawayensu misali To idan kuka biyo mu a mako mai zuwa za ku ji misalan da kuma illar waɗannan matsaloli ga ci gaban iyali. Kafin nan a madadin bakin namu da kuma bamud Ibrahim Kuri da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shiri sai kuma cibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke. Da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. A jiya Laraba Joe Biden ta fara ziyarar ƙasa da ƙasa karan farko ita kaɗai a matsayin matar shugaban ƙasa don jagorantar tawagar 'yan wasannin Olympics zuwa Tokyo, inda ake samun karuwar masu kamuwa da COVID-19 sosai cikin watanni shida. Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta ki amincewa da zaben wasu 'yan majalisa biyu daga jam'iyyar Republican a matsayin mambobin kwamitin binciken farmakin da aka kai a kan ginin Majalisar Dokokin Amurka a ranar 6 ga watan Janairu. Tana nuna cewa za su kawo cikas wajen gudanar da sahihin bincike. Aƙalla mutane 25 suka mutu a lardin Henan da ke China bayan wata mummunar ambaliya da ruwan sama da aka kwashe kwanaki da yawa ana yi ya haddasa kwararru a fannin yanayi sun yi hasashe za a ci gaba da ruwan nan da kwanaki uku masu zuwa Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu da wannan asubahin taku, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na hantsi, za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Amma kamun mu yi sallama da ku, bar mu mika saƙon barka da sallar muryar Amurka zuwa ga sarkin Fulanin jihar Oyo, Arɗo Alhaji Buba Mijin Luttu, da abokin haihuwarsa Alhaji Maru, tare da fatar su da jama'ar su sun yi sallah lafiya. Allah ya sa haka ya kuma maimaita muna cikin tsawon rai. ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali. Allahumma amin. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti Cuba Hero Diodune. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington. gundumar kwalambiya Da fatar aisha gulgulan sallah lafiya. Bis salam.